baina zaujati tsakanin mataye rabon me rabon kwana wajibi ne duk mutumin da yake da mutane na buce daya to ba zai ci zauna da su da ya ga dama ba za a yi rabon kwana ne <coughs> walau a matan ko da ko baiwa ce au kitabiyatan ko da wanda ya aura kirista ce au biha udurun yamna'ul wada'a kai koda tana da uzurin da ba za a jima'i da ita ba ka san mu harkokin mu ana da tafiya ne sai hakuri ma'aunin da ake aiki da shi a rabon kwana eh a'a ne wurin shari'a aksar mutanen mu a yanzu ana amfani da rabon kwana ne galibi mu a nan da girkin da mace take yi in ta girki to tana da kwana in ba ta girki ba ta da kwana a shari'a ba ta san wannan ba namiji ke da girki ke da tasiri shi kuma a wurin shi shi ma ba girki ne a wurin shi ba macen da zai iya jima'i da ita tana da hakki a kan shi ya ci da ita ko ya jima'in ko bi jima'in ba wanda ba a iya jima'i da ita to musahabi ne ya cida ta duk wanda aka aura mishi ya shekarar ta bakwai ko takwas ko tara cida ta yana kan iyayenta ne na wajibi babu laifi ci da ita ma musahabi ne idan mutum na da mace biyu ko uku idan misali ɗaya ta haihu to sai ka ce an yi rabon kwana ba miji ba ta da miji haka ne ko? Mm. to ina kuka samu wannan shi rabon kwana ana yin shi ko da aubi ha uzurin yamna ulwada'a ko da tana da uzurin da ba za a ba za a iya takinta ba ko da haihuwa ta yi to kwanukan na nan ranan kwananta kwananta ne babu laifi ta saryas, babu laifi ya nemi tallafinta ya cewa zai biyo kwanan na yau ga wance ko ga wani abu irin wannan amma ba wai ya zama ma shari'a ne ba ta cikin lissafi ko kuma a ce to ba Masu ta haihu ba ta yi nauyin da mijinta ba zai iya jima'i da ita ba sai ce to wannan an cire mata kwana me za ka cire mata kwana saboda ba za ta iya girki ba to wa ya ce girki shi ne ma'aunin ba shi ne ma'aunin ba to mene ba mu karanta maganin girki ba ma wa a can baya tsarin girkin mu yadda muke ci da matan ai tsarin an yadda dai da shi an karba urfi ne urfi an karba amma ba wai shine asali ba maji bari mu je karatu li kullin yawmin wa laylatun karancin kwana ga rabon kwana da miji zai zauna da iyalin shi yawmin wa laylatun kwana da yini to don ta yi nauyi shi jima'i idan kana namiji kana da matar da yawa kullum ne sai yi jima'i to ranakun kwananta ita ta riga ko da zama kai da ita kusa da ita ta yi nauyi ta ga kana wurin kama don ji sauƙi saboda yadda zuciyar mata yake rataye ga mazajensu wani lokaci in ba ka nan matanka ta buga maka kowaya murya kawai take so ta ji sai ta ji kwanci hankali haka rayuwa take to in an yanke kwanuka da nata dama ga suna cikin lalura kaɗan zo na kuka yi fira daɗi za ta bishi ka sanya sai ta ƙara jin ƙarfi a jikinta to an cire ta kaf a cikin lissafi eh je ta gurmun zuwa ta kaɗai malam ya ujizhu marathon matuƙar farashin lafiya ba ta gaji da shi ba fa mu haifu sara to ya zama shi a dakin da yake sabu sabon magana zama mita malam yi jizhu maradun ba an ce a rama kwana dole ba ne? to ba dole ba ne in bai da lafiya in bai da lafiya ba za a yi tattarere da shi a kwashe shi a kai shi na a kwashe shi a kai shi nan ba ko kuma misali turaka yake da shi to kila zai zama shimfudun turakan wadda take ɗakin shi ita ke sanya shimfudun turakan to ta sanya shimfiɗinta na a tarakan shi sai rashin lafiya ya kama shi to ba a cewa yanzu tun da yau ba girkinta ba ne ba kwananta ba ne tun da mu girki muke girgawa ba kwananta ba ne to a canza shimfiɗin wata ta kawo shimfiɗin ta za ta yi kula da shi a'a wadda take nan sai dai sauran su taimaka mata ita ce za ta yi kula da shi in kuma ɗaki yake bi to ɗakin wanda rashin lafiya ya kama ta to ne zai jinye shi ba za a ce to yau girkin wance ba ce bari ya tashi daga jinyar shi ya koma ɗakin wance an gane wannan ko walahu tabdilu hinna fil infaqi ma lam yaqsid idraran ya samu dama ya fifita wata akan wata wajen ciyarwa mutaka ba cutarwa bane ya fassara mana wani karatu da muka yi a can baya ya ce wa in mai manta kudamu a ha. mata suna bambanta wata da za ka auro ta an maka bayani ita gidansu ba sa aikin komi mamanta tana nan tana zaune kamar kaya ba ta aikin komi sai dai ta ci ta sha ta wanka ce kawai take makanta Ƙila ma shafa mai ta daga hannuna a shafa ta daga ta Allah ya taimaka to haka suke su ba sa wanki an gaya maka kana son ta haka nan eh to shikenan kadama da ta zo gidanka sai ka dauka mata mai aiki ka ci gaba da mata aiki to gobe idan ka ƙaro aure fa wanda yake ita kuma a gidansu ba a mata mahaifiyarta zagir zagir take tun hudu ta tashi ta fara daka za ta daka dawa ko gero wanda za a yi fura da safe a sha a karya a fita ko kuma a yi tuwo a yi ɗumame a ci a fita kafin su ba shi tuwo ya nuna yadda ta koyo irin wannan aikin sai ta zo gidan to ita ma haka za ta ke? me matakin malamai a nan malamai suna da matakansu in ka ga ita ma za ka ɗaukan mata mai mata hidima shi nan sai ka ɗaukan mata in ba ka ɗaukan mata ba babu komi sai ta aiki irin nata a nan wurin ne sai a ce to ya fi son wata ya fifita wata akan wata to amma kuma akwai wani abin awo da aka sarin mu maza da mata muka aje shi gefe guda da ne mafita ga mata tun macen da take aiki a gida har a wurin Allah ta tafi daraja ga wanda ba ta aiki wannan ku har gidan manzo Allah haka ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan shi wata riwaya tana cewa tana da masu musu hidima biyar wata riwaya ta kowace mata tana da masu mata hidima bakwai wata riwaya tace goma goma suke da shi akwai wanda gyaran ɗaki kawai take yi amma ɗiye shi kuma sai gashi na na fatima radiyallahu anha wanda yake idan da ba dan ita mace bace zaka je ta manzon Allah ne saboda kaman yanda ka san Hassan da Usaini aka ce kaki ko idan ta juya tana tafiya wani lokaci in ba yanayi ba sai ka dauka shine yake tafiya saboda kama iyayenta ana musu wannan hidiman amma ta auren da hannunta ya fashe saboda niƙa kada ka ce bai sani ba ba maganan bai sani ba ta zo ta ce a taimaka da baki mijinta ya mata rakiya ya ce ɗaukar ruwa karan kanshi nan haƙar shi ya ansa wani lokaci sai dai ya ruwan a kofar gida ta shiga da shi ciki yana sauri ya koma ya ɗauko za ta kamo ruwan ta shigo da shi ta surfe alkama a cikin ne shi wani lokaci sai ta susuke shi sannan ta dake shi ta mai da shi gari sannan ta soya shi ta mai da shi gurasa sannan a sa a mai din da za a ci wani lokaci ba ma ta je ta ce amma sai bai bata ba sai ce wannan rayuwan shi ya fi wannan duk macen ko ma ta bi girgin ta ce haba wallahi wani lokaci shike min wanki kafin tashi ya dafa abinci ya ba yara ti yayi kaza wannan matan ta mutu idan da zai miƙe tsaye ya ga wata sakar ya ce kila matan biyu ce yi miƙe tsaye yi miƙe rage aikin ɗayan ita ma gobe sai ta me sai ta kwanta da za ta tashi da yafi ku duba da matan suka haɗu da na Fatima sai ta musu zarra sai ta musu zarra kuma ba nan ba aina na Aisha ita ta Fatima ta taso a hannunta duk da Fatima ta girma Aisha ta girme ta to amma da aka yi hijira a ɗakin ta ta zauna kun san mata da rauni mutarar ce mata ni fa na fi mamanki wajen manzo Allah na fita kasan mata da matsala ita kuma mace ce ita ma sai ta kama kuka ta ji wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mishi ai na na sha mata ce ma ta ma fi maman mu. <laughs> ta ma fi maman mu sai ce kalla wallah ci kalla wallah Allah bai musanya min da wadda ta fi Khadija ba hmm. sai ta ce to ai ta ce kai ke mata hidima ka ɗauke ta kai mata kaza kai mata kaza ce to in kin je ki gaya mata ke kuma mamanki ita take min hidima ka ka ji na mamanki yake ku hmm. ita mamanta hidima ta manzo Allah ita kuma wannan manzo Allah na mata hidima ne sai ta kasa hmm. duk matan da mijinta ke wahala akan ta wani hidima kasa take ba ta daraja ba wai a gidan auren ba har a wurin mahalicci kasa take yi ba hidiman ta zo manzon Allah ba Allah ya ce malaika jibril ka ce manzon Allah ya gaya mata ina gaishe ta sako daga Allah zuwa ga jibril zuwa ga manzon Allah ba sahabi a ciki ka ce ina gaishe ta a yi mata bushara akwai wani gida na zinare aljanna nata ne la khasaba wala nasaba gidan zinare ka gaya mata gidan zinare nata ne ita hidima take yi kun gane bambancin tafdil idan ya zama sannan akwai lokacin tafdili kuma baya zama a haka wata ita abincin da take ci ne yake da yawa ita fa gaskiya karin tuwo biyu ba isan ta zai yi ba sai biyar taliya guda ba zai ishe ta ba sai kaza to jaiz tafdil sai ka so taliya biyar wannan biyu isan ta sai ka bata biyu wannan uku ka bata uku kaga ai wannan wannan yafi na wannan to wannan tabdil ba kai nufin darar ba ba kai nufin cutarwa ba wani lokaci kuma tufa ne na sawa za a siyo wata ta Allah ya mata arzikin jiki kila sai an sai zani ɗaya da rabi zai ishe ta saboda haka kaga idan ka tashi ba da kuɗin da za a sai zani zanin dubu ɗaya ɗaya kaga wannan dubu ɗaya za ka bata wannan dubu ɗaya da ɗari biyar kaga ai ka fifita ba za ka ce ni adalci zan yi ba shi ga dubu ɗaya shi ga dubu ɗaya to ina adalci yake anan saboda ita wannan wannan dubu ɗaya da ka bata ba zai ishe ta ba sai ta ciko adalcin ta shine sai ka bata daidai ita saboda haka idan aka koma bangaren sharifa da gairu sharifa ya danganta da samun ka mun koma farko kenan nayi gaba na koma ba idan kaga zaka ita ma zaka rage mata wahala yayi sai ka ɗaukan mata mai aiki kai mata ishara ta zage amma shi ya fi ita ma sai a mata ita ma wannan sharifa ne a mata wasu kaman shawa shurafa ne ba sa shayar da nono fiye da wata ɗaya tsananin shi wata biyu in ka auro wanda ita ma gidansu maman tafa ba tana ba jariri nono ne ta haifa wata ɗaya wata biyu sai dai a kai shi reno sai dai ka sai da za ka yi da ɗanka to shi kenan ta ba ta nono ta ba ɗanka nono abu haihuwa na wata ɗaya ko wata biyu na sai ka sallam sai ka ɗauki mata mai aiki ko ka ɗauki ɗanka kai shi ka kai shi wajen nani ka nana shi a can wancan shi ma ka nane shi a can wancan shi ma ka nane biya yin sasuwa wargaji ita kuma wannan gidansu ana shayar da nono ne ilima shekara biyu ƴaƴan din nagartattu ta shayar shi fi in ta ce ita ma a'a za ta yi kaza ne to shikenan kana da daman ita ma sai ka sai ka maida ta haka nan to ga wani sabo wala ya jima hunna fi baitin illa bi hunna lokacin da za a yi ƙarin mata lokacin da za a yi ƙarin mata ban daga cikin gida ta waje tana da wani haƙƙi ka gaya mata kana da mata kuma ba ka da kuɗin da za ka gina wani gidan za ta zauna in ta ce iya eh, shi ke Matan da ke cikin gida fa ita ba ta da wannan haƙƙin kuma ita ba ta da wannan haƙƙin Mata da za ta shigo tana da haƙƙin sai an sanar da ita in kana da mata ka gaya mata in a gidan za ka zaunar da ita ka gaya mata in ta ce ba ta so shi ke nan ita sai ka gina mata gina opcia <laughs> opcia ake ce ko opcis <laughs> opcia za ka gina mata opcia ne ita tana son gida ne kaza ko kuma ma kana da gida ne sama da ƙasa to shi kenan zan zaunar da ke a gina da mata 'ya'ya ashirin da biyu rabin buhun masara ake tukewa buhun dawa kwana uku makaruhi ne kai hudu a gidan an cinye shi kai mutu cikakken bayan za ta tuke rabin buhu kuma sannan can baya shi ma mun karanta in kai ma wanda ake maka hidima ne ka gaya mata ai hidima ba bangaren mace ko muka tsaya ba karatun mu na baya akwai namijin da shi ma ana mai hidima mun karanta shi kuma yadda ake tafi da shi ana mun hidima ne ni ko abinci ne babban abinci ma sai an sa man nukan so in zan ci mata matana tana kusa da ni eh, abin da nake bukata a man in ce wannan plate din na cinye a sa in na gama wannan ma a rufe zan ci shi ma wannan ina ci za su <laughs> kasan yanzu mun koma sai ka ce gara ne kaga mutum an sami abinci wannan ma a sai kululi yake sai kullum sai sabon samfura ke fitowa da shi kowane dai a rufe a zuwa sami ki da dumi shi ma ya je ya ji dan dawo ne zai dawo shi ma wannan zai ne sai <laughs> hada sai hada da shi Allah ya sauki saboda haka la yajma hunna fi baitin illa bi hunna sai sun yadda sai mata sun yadda baki wanda za su shigo fa in arada safaran aqra hunna in zai tafiya to qura'a za a yi in ɗaya take ta samun qura'an ita za a yi ta tafiya da ita inda za shi fa in tazawwaja alaihinna bikran in ya ƙaro baƙuwa sai zama ya auro budurwa sabba inda ha ya zauna kwana bakwai a ɗakinta au ban ko sai ya ƙaro bazawara sallasa sai ya kwana uku sun masta nafa sannan ya ci gaba wala a kare biya waɗancan kwanuka idan mutum ya ƙaro mata nan muna hukuncin ƙarowa mutum sai ya ƙaro mata to zai zauna ɗakinta kwana bakwai in kwana bakwai ya cika sai ya kira sauran matan to ya kuke so a yi rabon kwana duk yadda suka raba sun masta a nafa sai ci gaba da ita ci gaba zai yi ɗakin da yake ba za a ce to yanzu ya kwana bakwai rabon kwana kwana nawa nawa za a yi sai a ce kwana ɗaya ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku uku to da wa za a fara to a fara da uwar gida ba a haka ita da ta zo yake ɗakinta fi zai ci gaba zai a ɗakinta zai ci gaba wannan rabin da suka yi ittifaki amma wurin wurin ittifaki ana so ya zama yana halarci amma alƙawlu qawluhum zance abin da suka haɗa kan shi ne sai in sun kasa ittifaki sai zaɓi guda wannan ta ce kwana ɗaya ɗaya zayen ta ce kwana biyu zayen ta ce kwana uku uku za a yi a zo ƙila matan uku ne ita eh, ke amarya kwana nawa za a yi ta ce shuru ta ba ta ce komi ba ko in ba zawara ne tana da bakinta ta ce kwana kaza za a yi sai suka kasa ittifaki to nan ne zai iya shiga amma matukan sun yi itifaki ko biyu sun rinjaya to nan wurin ma da yawa za a aiki sai ya zama su uku ne biyu bakinsu ya haɗu akan kaza ɗaya bakinta ya ware to a nan wurin ba ta da wannan wanda ta ware ra'ayin ta fantararren ra'ayi ne ba za a aiki da shi ba sai a aiki da wannan guda biyun sai a ci gaba to amma isti'nafi zai yi shi gaba zai yi shi sama ne ce wala qada'a dan ya inafi wannan ba ya kwana bakwai ba sai suka ce kwana uku ku za a yi sai ƙara kwana uku ba ya zama kwana nawa ya zama kwana goma to idan ya shiga ɗakin wancan kwana uku zai yi wala ƙaba'a ba zai biya ta kwana kar ta ce to sai an biya ni wancan kwanakin Allah ya taimake mu idan kuma an yi auren yana tsakiyan kwanan wata ne fa mu je wa man wahabatu lailataha to ai karatun da hada suke da sarka ne wa man wahabatu lailataha wanda ta bashi kyautan kwananta lam yahtassa biha gairuha to ba zai ba wata ba sai in ya nemi izini mutum ne yana da mace fiye da daya sai ta ce mashi to ni kwana na na baka kyauta kai na ba in ta ce ta ba kyauta kyauta nufin ya kwana ba tare da mace ba a rana ba zai kwana da ita ba ba zai kwana da wata ba an ba shi hutu up ya samu up so da aka yau yana up ne weekend ne an gane ko so da aka in ta ba shi kyautan kwa ita, shi ta ba kyautan to shi kenan ya samu off kenan wala wahabat hadarrataha ha ikhtasat biha inda kuma za ta ba ƴar uwarta ce daga cikin ƴan uwan ce wance na ba ta kwana na ƙilan sati ɗi ko sati biyu ko na ba ta mawata guda ikhtasat bihi ta kaɗai take banta da shi ba zai ce to wannan kwanuka sun zama furi an riga an bani su ba an bani su ga wance saboda kai wannan gada man kwana nan na gada man kwana nan a'a ita kaɗai din nan aka ba ta kwanakin ita kaɗai za ta rike kwanakin sai ya zama ƙila in in mata ba ta na ta kwanukan ne gaba ɗaya shikenan to in ya je ɗakin wannan zai double ne da kwanan wancan da kwanan wannan kuma ita take banta da shi ita wanda aka ba saboda ta ta riga ta ta yi taksisi wala yazamul waqa'u ya kuma karatu ne har cin farko ba an ce wajibi ne a raba kwanaki ba yau ya zama yana nan yau ya zama yana nan to shi ma haka ake raba jima'i in ya shiga ɗakin wannan zai jima'i da ta in shiga ɗakin wannan zai jima'i ta sai ce a shi jima'i ba haka yake ba ba a kasama a wurin jima'i a ce jima'i duk wanda ya shiga ɗakinta sai ya jima'i da ita in kwana biyu ke ko kwana uku uku ke yi duk sai ya yi jima'i da su in kwana uku yana jima'i da wannan ya ji ɗakin wani masa ya kwana uku ya ji ɗakin wani sai kwana to ba idan ko Allah ya mu tsaya ai idan ko kuma saboda haka wala yalzum wannan ba lazimi bane bal zalika bi hasbi ragabatihi gurgudan kawai abin da yake bukata ne shi ma malam ya fi idraran mutukar ba cutarwa bane wuri biyu idraran yazo ake samun tafaduli bidunil idrari mutukar ba cutarwa bane haka yake to haka ne a yi hakuri mun ƙara minti hudu don Allah a yi hakuri ga wanda muka cima lokaci ba tambaya ba komi ba na so a shiga lokacin mutane subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk صلى الله عليه وسلم